Muhimmancin wannan badakala da ake yi wa lakanin Iranium Gate da yadda sunan tsohon shugaban kasar Nijar ya bayyana a jerin waɗanda suka yi ruwa da tsaki a wannan harka ta bayan fage ya sa gamayyar ƙungiyoyin fararen hula ta m Sando ya gabatar da takardar bukatar ganin hukumar yaƙi da cin hanci ta ƙasa wato halsiya ta gudanar da bincike. domin gano gaskiyar lamari game da abin da ake zargin an kitsa a tsakanin shekarar 2012 da 2013 kamar yadda shugaban rikon kwaryar emsu sandoye sanusi muhammad ya bayyana wannan magana mun gabatar da ita gaban halsiya saboda ita ce doka ta ba inci na ta yi bincike ta gani wannan eh, magana ta cin hanci da rashawa shugaban ƙasar nijar muhammadu isu akwai hannun shi a ciki ko babu inda kai hannun shi sai ta yi rahoto ta tura ma wanda ya kamata ta tura domin a ɗauki matakin da ya kamata a ɗauka in babu kuma ita dai ta sani ita ce take bincike mukarraban tsohon shugaban kasar ta nijar na ganin wannan yunkuri a matsayin maras toshe jigo a jam'iyyar pendes tarayya alhaji asmanu muhammadu wanda ke rike da mukamin mashawarci a fadar shugaban kasa a zamanin isu muhammadu na kalubalantar wannan kungiya wani na cikin su adda kamala ta gwada isu ya yi wani abu ba su ba mu mamaki duk abin da su gwada ba baki ba ne gare mu mun san manuharsu sun yi yadda za su yi su gama shugaban kasa muhammadu bazum da isu muhammadu ba ta ba yanzu wannan ta lalace wata hanya ta aka dauka ta daban tuni hukumar ta halsiya ta karbi takardar ta emsa sande saboda haka shugabannin kungiyar suka buƙaci goyon bayan daukacin al'ummar nijar su bada kai don ganin an cimma nasarar wannan gwagwarmaya ta neman hasken abin da ke kunshe a badakalar iranian gate wacce yake ɗaya daga cikin manyan badakalolin cin hancin da suka yi wa ƙasar tarnaki kowa ya san wannan magana ta iranium gate magana ce wanda adda kwai laushe cikin naɗi dole ne sai an yi bincike muna so kowa a cikin ƙasar nijar ya abin da ya kamata ya yi domin mu yaƙi cin hanci da rashawa To sai dai magoya bayan jam'iyyar mai mulki na alakanta yunkurin na 'yan fafutuka da wata ɓoyayyar ajanda suna masu cewa ba su da fargaba game da abin da zai biyo bayan binciken da aka buƙaci hukumar yaƙi da cin hanci ta aiwatar. Wannan 'yan sande an yi ta mali wadda ta kare kici irin ta ce mutane ne waɗanda su na gaya maka an san su ne fa to wai alhaji wannan ba wata dama bace suka baiwa shi tsohon shugaban kasar ya je ya wanke kansa watakila isu muhammadu yana jira halsiya ta kiraye shi ko wata kotu duk ta duniya mm, kana ganin idan halsiya ta gudanar da binciken nan watakila allura ba za ta tono garma ba ba galma ba in tana so ta tono katafila eh, a ƙarshen watan afrilun 2023 ne jaridar afrique intelligence ta faransa ta rawaito labarin binciken da wasu jami'an amurka da faransa suka gudanar kan wata cinikayyar bayan fage da ta haɗa kan kamfanin Orano da Sofamin da wasu kamfanonin kasashen Turai. Miliyan 101 na dalar Amurka ne aka karkasa bayan sayar da ton 2,500 na uranium. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.